Assalamu alaikum warahmatullahi wa sunana Sibira Matuke kenan kwata alkari. A yan wa bidiyon mu na yau ne na kama wani application wanda zai taimaka ma kana yin blocking din dukkan wani stalloli da ya danganci wayar ka ko kuma wani application wanda yake turo ma da talla a wayar ka. Wani lokacin za ka kana amfani da wayar ka amma kuma saboda yawan turo ma talla da ake zaka rasa ya ka amfani da wannan wayar ta kuma wannan application. ne Inda ka shiga sai ka talla ta fito ko kuma duk inda kai sai ka talla ta fito wani lokacin ma za ga a saman wayar ka talloli suna fitowa kuma ko da kun data ta kaza haga ta cika masu kiran ɗin wayar ka rasa me yake faruwa to akwai waɗansu application ne waɗanda kake sawa kuma application suna talloli da yawa sannan kuma suna amfani a bayan wayar ka background kenan to duk lokacin da da data wannan talla za ka tana fito ma ka rasa ya za ka yi shi wannan application din zai taimaka ma ka yi blocking din dukkanin waɗansu talloli da dukkan wani application yake nuna ma saboda haka wannan hanya tana da matuƙar amfani kwanakin bayan na taɓa nuna wani application wancan application din gaskiya har yanzu ne ma ina amfani da shi haka zalika kada ka kara kawo wani sawo mai kyas ko da a ce wani lokacin wani bai yi masa ba za ga wani lokacin da wani ya ga wani application ne zai ce wani bai masa ba sai wani ne ya masa yasa muke kawo kala daban-daban da wani bambance dukkan wani abu da ya danganci application din saboda haka ku bi bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da sunan muna roƙon wanda bai mana subscribe ba ta mana alamar subscribe sannan kai mana like sannan ka tura abokanan ka bidiyon a dukkan da suke chatin wasu facebook instagram telegram twitter na gode a gaban na faɗa muku shine wannan application din zai taimaka ma blocking din dukkan wasu talloli da suke damun ka cikin wayar ka da ce misali kana so ka amfani da wannan application shi ma application din bayan ka shiga ga yana ta talla a cikin wannan wayar ka ko kuma a cikin wannan application din halalin kuma kai kana so ka amfani da application din inda a ce misali za su yi ma talla ɗaya ne ma to shi ne za ka iya haƙura ka ci gaba da amfani da wannan application kamar za ka wani lokacin duk inda ka na sai ka tunda ta fito ma duk inda ka na ga tunda ta fito ma a takaice dai wannan application ne bai taimaka ma kai blocking din dukkan waɗannan tallolin saboda haka ga yadda ake application yake. za a ji muku link na application ɗin wanda suke daushin da wajen kwamini saboda haka sai ku duba gurare biyu za ga na ce ga link na application ɗin so bayan ka yi download na application ɗin sai ka taba ka gwada application ɗin kamar na faɗa muku shi wannan application zai baka dama ka blocking ɗin dukkan waɗansu tallolin suke damun ka ko wani application da yake amfani a cikin wayarka bayan kuma wannan application ne zai taimaka ma ka block da internet na kowane application so dama za ga wani lokacin kana so ka amfani da wayarka amma kuma da zaka kun data za na turo ma da sako bangaren whatsapp so a lokacin kai baka so wani ya ganka a whatsapp to zaka iya blocking din wannan iya whatsapp din ka kashe data whatsapp kenan ko kuma na instagram ko kuma na dukkan wani application da yake bukata bayan kuma wani lokacin za da ka kasa data a wayarka za ka data tana karewa da saboda kowane application dictionary na cikin wayar ka yana shanye ma data wannan wadda kake sawa so wannan application ne zai baka dama ka zaɓi wannan application kake so iya shi kadai zaka amfani da shi sannan kuma ka kona data sa idan kuma baka so ka iya blocking din wannan data tasa to na farko bayan ka bude application ka wannan kuke gani normal idan farkon bude application ɗinka ne zaka na gani yana tambaya ka irin allow da kuma continue to saboda na yi amfani da application ne ko na amfani da application ne shi yasa application normal ya bude so misali bayan ka bude kawai idan kana so ka blocking din talla idan kana so ka amfani da wani application sai ka taba start din nan kana taba start ka jira shi kana taba start zai noma ka bayan nan sai ka taba don ask again din nan sai ka taba okay din nan bayan ka taba okay zai kai ka cikin setting din kan wayar ka to anan sai ka taba not optimize din nan sai ka taba shi rubutu na sama bayan nan zaka all app din nan sai ka taba haka bayan nan sai ka koma cikin application din bayan nan zaka ya nuna masu tab to dai nuna masu already application din ya fara aiki a cikin wayar ka idan kuma nuna masu tab a lokacin application din ka kashe kenan wani ko wani application ka shiga cikin wayar ka ba za ka taba gani ya nuna ma talla ba saboda wannan application ne zai blocking din waɗannan tallolin wanda kai blocking ta cikin wannan application din sannan kuma akwai lokacin da idan kana so ka amfani da wani application ko kuma wani social media amma kuma baka so wani application shanye ma data da kaɗan sa a cikin wayar ka misali in kana so ka amfani da instagram ko youtube amma kuma baka so a ganka online a whatsapp kenan to anan za ga wata alama za ga alama ta biyu kenan to sai ka taba haka bayan ka taba zai nuno ma haka bayan zai nuno ma dukkan waɗansu application da suke a cikin wayar ka bayan kuma za ga wata alamar service a gefen su misalin kana so kai blocking din whatsapp wanda in ne kuna data a whatsapp ba za a ganka online ba sannan kuma ba ga mesa da bangaren whatsapp ba to anan sai ka zo daidai whatsapp din bayan a gefen nan za ga wata alamar service to sai ka taba haka kana taba za ga ta cancel to in dai ta cancel nan to ko da ce ga kun data wannan whatsapp din ba zai shanye ma network din wayar ka ba ko in ce ba zai sha ma data ba ba ma za a ganka online baki ɗaya ba to duka wani application ma da ka san baka amfani da shi misali kana tunanin akan cewa ba shanye ma data ka ka ɗaya bayan daya ka kulle wannan application din saboda ya daina shanye shanye ma data ka yanzu in daga kulle wani application da ke tabbacin akan cewa yana shanye ma data ka da zarar ka sa data ta ka zaka ta dade tana amfani wa kuma in ka wasa a kullum a lokacin wata data ma tana zuwa 100 ko 200 zaka data ba ta da amfani kuma ba ta kokarin baka abin da yake bukata to wannan application yana da matuƙar amfani ya kamata ce mu amfani da shi domin ganin cewa mun yi amfani da wayar normal ba tare da ta takura mana ba sannan kuma mun yi amfani da blocking din dukkan wani application da yake da internet ba tare da ya shanye ma data ba sannan application na biyu ko in ce idan kana kana so wannan application din zai ma talla kan cewa to dama za wani lokacin kana so ka shiga wata browser ko kuma kana so ka shiga wani website to ma a cikin website din za talloli sosai a cikin wannan website din to shi wannan bangaren dole sai ka siya a cikin wannan application din bayan za ga wata alama ta can karshe to sai ka taba kana taba za ya nuno ma akan cewa sai ka siya bayan ka siya shi na su baka wannan duk wani website da yake so ka shiga ba tare ka yi wannan website din ya turo ma talla ba ko in ce ba tare nuna ma talla ba wannan application da ka siya shi ne zai blocking din wannan tallolin na wannan website din musamman irin website wanda ake download din video fina-finai ko kuma video za ga suna da yawan talla to sai ka zo nan kana bukata sai ka sai wannan application din saboda haka wannan application yana da matukar amfani idan kuma kana so ka kashe wannan application ne sai ka zo ka taba stop din nan bayan ka taba stop to ko wannan application kashe za ga wannan application yana noma talla sannan kuma kana so kunna data da kashe bangaren WhatsApp shi ma ne sai ka taba sai ka nemo WhatsApp din bayan ka nemo WhatsApp din dama wani lokacin za ka shi yayi blocking bayan yayi blocking sai za ka shi yayi blocking haka idan kana so ka kunna wannan data kawai sai ka taba alama nan kana taba wannan alamar za ga ganin kansa din ya fita don ne fita wani application na shama network saboda haka wannan application yana da matuka amfani ya kamata a ce mun yi amfani da shi sannan mu aje a cikin wayoyin in case ko da a ce wani lokaci kada ku ta ta amara mu subscribe sannan kuma na like sannan ku tura abokanan ku su ma su blocking din waɗannan talon da suke takura musu sannan kuma na share din bidiyon saboda haka nagode